ويقول الذين امنوا لولا نزلت سوره فاذا انزلت سوره محكمه وذكر فيها القتال رايت الذين في قلوبهم مرض رايت الذين في قلوبهم مرض ينظرون ينظرون اليك نظر المغشي عليه من الموت فاولى لهم waɗanda suka yi imani da Allah suna burin Allah ya saukar manzansa wata sura da za ta ƙunshi hukunce-hukuncen yaƙi suna cewa ina ma Allah ya saukar da wata sura da za ta ambace yin yaƙi to idan Allah ya saukar da wata sura wadda a cikin bayaninta da hukunce-hukuncenta aka ambace yaƙi sai ka ga waɗanda a cikin zuciyarsu akwai shakka daga cikin munafukai suna kallon ka irin kallon wanda ya suma saboda tsananin tsoro da razana don haka sai Allah ya yi musu alkawarin cewa azabarsu ta kusa saboda ƙinsu ga yaƙi da kuma tsoronsa.